Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau talata 29 ga watan Satumban shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. To Murtala bayan kusan shekaru hudu da dan takarar shugaban kasa wancan lokaci Donald Trump ya fuskanci tambayoyi akan biyan haraji yayin wata muhawara da aka yayata a talabijin kasa baki ɗaya. Wannan batu ya sake tasowa a zaben shekarar 2020. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce za a samar da na'urorin gwajin virus cikin gaggawa miliyan 120 ga kasashe masu matsakaici da karancin tattalin arziki yayin da mace-macen corona-virus ya kai miliyan guda a duniya. a jiya litinin kuma hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a pakistan suka kama shugaban 'yan adawa a majalisar dokoki shahbaz sharif bayan wata babbar kotun ƙasar ta ki amincewa da buƙatar belinsa akan laifin halatta kudaden haram kan labaran kenan. Idan muka leka a taskar rahotannin da muke ɗauke da su kuma duk da kiraye-kirayen da ake yi wa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum na ya tsahir ta ziyarar yankunan da ke da kalubalen tsaro gwamnan ya ce ba gudu ba ja da baya. Shi muke so ba mu yi ihu don saboda mu lalata abinda ya faru yau kuma ba za mu ja baya ba za mu ci gaba ba za mu ji tsoro ba ba za mu ja baya ba. A jihar Sokoto kuma wasu 'yan siyasa sun soma taimakawa a yaƙi da ayyukan 'yan bindiga a jihar. Haka kuma Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. To amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. bayan kusan shekaru hudu da ɗan takarar shugaban ƙasa a wancan lokaci donald trump ya fuskanci tambayoyi akan biyan haraji yayin wata muhawara da aka yayata a talbijin ƙasar baki ɗaya wannan batu ya sake tasowa a zaben shekarar 2020 a daidai lokaci da trump da abokin karawansa biden ke shirin yin muhawara da yammacin yau talata jaridar new york times ta buga dalla-dalla a shafinta na yanar gizo cikakken bayani akan biyan harajin trump na shekaru 20 da shugaban kasar ya gaza bayyanawa tun farko da ya kaddamar da gangamin yakin neman zaɓe a shekarar 2015 da aka yi masa tambaya akan wannan batu trump ya kira labarin cewa kanzon kurege ne abokin karawan trump biden bai wani jawabi a fili ba game da batun harajin trump na ranar lahadi amma kamar 'yar takarar democrat a zaben shekarar 2016 hillary clinton tsohon mataimakin shugaban kasar ya kalubalanci trump da ya bayyana biyan harajinsa ga jama'a Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce za ta samar da na'urorin gwajin coronavirus cikin gaggawa miliyan 120 ga kasashe masu matsakaici da karancin tattalin arziki yayin da mace-macen coronavirus ya kai miliyan guda a duniya. Babban daraktan WHO Tedros azanum gibriasos ya shaida wa wani taron manema labarai a Geneva a jiya Litinin cewa farashin gwajin zai kasa da dala biyar ya ce kamfanin abbott da sd suna aikin haɗin gwiwa da gidauniyar bill and melinda gates don samar da waɗannan sabbin na'urorin gwaji masu kankanta da kuma saukin amfani wurin gano covid-19 a cikin gaggawa har tsawon watanni shida rahoton da cibiyar nazarin cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins ta fitar a jiya litinin na nuni da cewa mutum miliyan guda suka rasa rayukansu ta wannan cuta a fadin duniya ta kuma ce sama da mutum miliyan 33 ne suka kamu da cutar a fadin duniya A jiya Litinin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan suka kama shugaban 'yan adawa a majalisar dokoki Shehbaz Sharif bayan wata babbar kotun ƙasar ta kamuncewa da buƙatar belinsa kan laifin halatta kudaden haram. An kai Sharif shugaban kungiyar Pakistan Muslim League Nawaz ko PLMN a gidan yari ne daga haraban kotu a garin Lahore da ke gabashin ƙasar. Ana kuma tuhumar matarsa da 'ya'yansa maza da mata a wannan batun. jim kaɗan kafin a kama shi sharif ya musanta aikata ba daidai ba a matsayinsa na shugaban lardin punjab mafi yawan al'umma a ƙasar pakistan an haɓarar da gwamnatin yayansa prime minister nawaz sharif ne a shekarar 2017 bayan kotu ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru bakwai sakamakon mallakar kadarori da suka haura samun kuɗinsa da aka sani. an jima kaɗan baba yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu leka a taskar rahotannin tamu gwamnan jihar borno baba gana umar zulum ya ce ba gudu ba ja da baya a ƙoƙarin dawo da mutanen garin baga a gidajensu kazalika da kai ziyarce-ziyarcen da yake yi sakamakon hare-haren da ake kaiwa tawagarsa ko a kwanaki biyu da suka gabata ma wasu da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ne sun kai wa kwamban motocin gwamnan hari wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha tara a kokarin ganin cewa mutanen na baga sun koma gidajensu sakamakon zaman lafiya da jami'ai suka ce an samu a yankin wakilinmu haruna dauda biyu na dauke da karin bayani gyara muke so ba mu yi ihu don saboda mu lalata abu abin da ya faru yau kuma haka Allah ya kaddara ba za mu ja baya ba za mu ci gaba ba za mu ji tsoro ba ba za mu ja baya ba insha Allah za mu mai da mutane a san cewa fa mutanen da fa ba wanda ya sa dole mutane su koma mutane ne suna da kullum suna kiran mu in ba su zo ba ba za su shiga wannan sana'a kuma muna kira ga ƴan uwanmu wanda suna da ji yawanci mutanen Borno ne su bar wannan abin da suke iyayensu suna nan suna shan wahala shine kiran da nayi haka zalika ƴan majalisun tarayya sun ziyarci fadan gwamnatin jihar borno don jajanta gwamnan game da halin da aka kai masan da ma jajanta ma al'umman jiha game da rashin da aka yi na waɗannan jami'an tsaro sanata kashin justin da shi jagoranci wannan tawaga and we believe that our people have the resilience and the courage to endure whatever hardships to see that enduring peace is enthroned bayan jajanta ma al'umman jihar madin sauran 'yan majalisun tarayyan sanata kashin shettima wanda kuma tsohon gwamnan jihar borno ne ya ce muna da yakinin cewa mutane mutanenmu suna da jajircewa da kwarin gwiwa wajen tunkarar duk wani wahala don tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a kasar mu kuma abu mai mahimmanci shine sami kira ga al'ummar mu tabbatar cewa sun baya gwamnati goyon baya tare ma da jami'an tsaro don tabbatar da cewa an samu dawwamin zaman lafiya a kasar mu alhaji abubakar sadiq dai dan jarida ne da kuma ya kasance cikin tawagar gwamnan a lokacin da aka kai wa gwamnan hari ana tafiya convoy sai taya sai ta ba kowa ta gaban sai ke wannan na wuce wani ana tsere tsere to ita ma din da a lokacin da ta tsaya ka ce in an tsaya na mutuwa ne sai da kawai da ta da will din haka kawai a tafi kawai sai kuna cikin motar kowa na cikin motar ya kaji a wancan lokacin ne na ji gaba ki da lokacin kamar gaskiya na mika kawai ko zan rayu ko ban sani na rika komai ga Allah to ya kuke kallon wannan yanayi ne ganin cewa jami'an tsaro suna maganar cewa an ci karfin waɗannan ko kuma an ma gama da waɗannan mahara da ke wannan yanki musamman ma bangaren yankin lecture kenan alƙalami ya nuna cewa ba ci ba alhaji abubakar sadiq kenan ɗaya daga cikin yan jaridu da suka sai cikin tawagar gwamnan lokacin na kaiwa tawagar gwamnan hari a lokacin da suke tafiya da ma lokacin da suke dawa da garin bagan da kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma ga baba yakubu ya sake dawowa da ci gaban labarai aikata miyagun laifi ya yi ƙasa a amurka a shekarar 2019 a cewar wasu ƙididdiga da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta fitar a litinin lamarin ya yi ƙasa idan aka kwatanta da shekarar 2018 wanda ya yi ƙasa da kashi guda cikin ɗari a cewar fbi laifin mallakan kadarori kuma ya yi kasa da kashi goma sha hudu cikin ɗari lamarin da ya kai ga samun ragowar irin wannan laifuka shekaru goma sha bakwai a jere inji fbi a shekarar 2019 an samu laifukan tashin hankali 366.7 tsakanin mutum 100 da kuma laifuka da suka shafi kadarori 2,909 tsakanin mutum 100 sai dai cikakken bayanan rahoton sun nuna wasu nau'ukan laifukan sun karu ainihin laifukan dukan mutane ya yi sama da kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari daga shekarar 2018 kanin kisa da kisar jama'a ya karu da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari laifin fashi kuma ya yi kasa da kashi hudu da digo bakwai cikin ɗari hukumar fbi ta tattara bayanan nata ne daga hukumomin tsaro da suka shiga wani shiri na sa kai na bada bayanai daga hukumomi masu kayan sarki a ƙarshe yayin da gwamnatoci a nahiyar turai ke takaddama akan kakabawa ƙasar belarus takunkumi biyo bayan zaben watan da ya gabata wasu tsofaffin 'yan diflomasiyya da masu sharhi suna yin kira ga waɗannan ƙasashe kada su auna shugaba alexander lukashenko da manyan jami'an gwamnatinsa kaɗai har ma da ƙawayensu na ƙasar rasha takaita takunkumi ga wasu jama'a kaɗai zai shafi tasirin takunkumin in ji anders aslund wani tsohon jami'in diflomasiyyan ƙasar sweden ya ce babbar manufa ita ce duk wani takunkumi kada ya zama jan kunni ga waɗanda suke da hannu a rikicin zaɓen ranar tara ga watan agusta kadai ba amma ya zama izina ga 'yan kasar belarus da 'yan kasar rasha da ke taimakawa gwamnatin lukashenko kan kungiyoyi masu rajin demokradiyya na kasar shi ma shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa a shekaran jiya lahad cewa shugaban na belarus ya sauka daga mulki madalla a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su rahotanni daga jihar sokoto na cewa wasu 'yan siyasa sun soma karfafawa kokarin hukumomi na ba da tallafi wajen yaƙi da 'yan bindiga da ke kai hare-hare suna kisan jama'a a jihar muhammad nasir na dauke da cikon rahoton duk da yake hukumomi suna kan kokarin shawo kan matsalar rashin tsaro a wasu yankunan da ke fama da matsalar a najeriya sai dai ba za a rasa wasu 'yan matsaloli ba tamkar yadda ake samu a wasu sassa na jihar sokoto kamar yadda wani mazaunin karamar kwamitin elela ya shaida mini. na ganin kwana uku da suka wuce da suka shigo suka zo bakin duci suka dauki wani yaro ana kira ne jenedi wanda sun sai rikidar da sai da aka yi ciniki da su aka cimma matsaya kusan naira biliyan guda sana ka su bayan so shi ma za ka na na asibitin general saboda sun dan yi mai raunuka sun dan samu irin roba su hakoniya suna sama gabai suna dan tsaga mai rodi gabai. aikin samar da tsaro bai tsayu kawai ga hannun hukuma ba wannan ne ya sa shugaban kwamitin tsaro na majalisar dattawan najeriya sanata aliyu magatakardawa mako mai wakiltar sokoto ta tsakiya bisa ga nuna damuwa da yadda matsalar rashin tsaro take karewa a sokoto ya bar da tasa gudunmuwa a wannan haujin wanda sun samu matsala ga ta da ta yi yanzu na mun sa da tausayi tun zuwa ta shi shi don ba ka zuwa kasuwa ka dawo sai tun jiya ka dawo kuma jiya ta kawo kuɗin da kai bai jiya ko nan jiya ko masiba ta nasiba ko ya kuna da yadda Allah za mu ba kungiyar banga ta kowace lokacin gwamnati ta sakkwato 21 ribai ke zaba su mashin guda biyar biyar da ba can sun don a ba yan banga suka taimaka wajen sun tiri ko an ga yake a shi inda shi na wajen aiki. na tambayi shugaban kungiyar banga na garin labau a yankin karamar hukumar sabon birni yankin da ya kauren suna ga rashin tsaro a can baya ko yaya irin wannan tallafin zai iya tasiri ga aikin su suna na shi aibu abubakar nake ni a sarkin yaƙi na awa gata ya tamu na nan gada ayyukan da muka yi dai gaskiya ba mu samun dai wani tallafi daga gwamnati sai dai mutanen da suke cikin gari waɗanda suke da ɗan hali suna ga ɗan taimakawa wasu lokuta ga 'yan bangare amma dai samun baburan wani karin taimako na gare mu an bangar na shiga daji. su ma jama'ar yankunan da suka fuskanci ayyukan ta'addanci a can baya shaida ne ga irin gudunmuwar da 'yan banga kan bayarwa wajen samar da tsaro. Tun lokacin da aka dai dauki dauken nan na kidnapping da mutane da sun ka haddabe mu wanda aka zauna aka kai cimma matsaya tare da duk security agencies aka cimma matsaya akan ya kamata a ce kowace shiya ta kama banga ta kanta. Gaskiya aiki ya ba alhamdulillah a lela. Alhamdulillah an dan samu sauki nan da domin koyan bigilanti yan banga kuma suna iya ka kokarin su ba. Ci gaba da taimakawa lambarin tsaro kan iya kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da suka kici suka kicin yawa a arewacin Najeriya cikin hanzari ko ba komai an ce hannu ɗaya baya ɗaukar ɗaki. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gwargwado gwamnatin jihar borno ta yi motoci ne an basu logistic ne ana basu Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwanmu da kowa wani sabon shiri na tsakamar wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin Borno da Yobe inda Boko Haram tafi kamari. a cikin shirin yau za mu ji wa da dama da za a taba waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu ni cewa shin wannan yakin ya ce ya ce ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i sannan shin shugaban muhammadu buhari zai iya karasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023 bayan haka shi gwamnan nan na borno na yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tankar da wasu al'amura ba ta da bata lokaci ba bari in sada ku da haruna dauda biyu domin ya ci gaba da kamu kuma harar da shira mana a can maiduguri fadar babakur abujato akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaƙi na tadan shi ba so ya kawo ƙarshe kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigingimu ya kake kallon wannan lamari a matsayin ka na kwamishina a jihar borno bana magana akan ba zan iya abin da ba zan yi magana akan abin da ba zan iya tabbatar ba Eh, because abin da yake faruwa kasa dukan mu yan adam ne dole ne a cikin yan adam za a samu bata gurbi kuma za a samu wanda suna yin abin eh, sakani sakani da Allah amma wannan batun abu ne wanda ba zan iya tantance ba so ba ni da hudu yi magana a kai. Abdan Bauru zan dawo gare ka har yanzu akwai wannan batu da na yaki da Boko Haram har yanzu kana gani Buhari zai iya kawo karshen wannan matsala na yaki da 'yan boko haram da ake yi kafin karshen wa'adinsa na 2023 gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba muna fata amma ba mu sa tsammani ba dalili abin da ya sa yau buhari ya bar boko haram ya girma buhari ya bar boko haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga north central ya shiga arewa ta tsakiya to kaga gaskiya in mun duba gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya eh, shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya kan wannan yawa ranka zan dawo gare ka honorable commissioner babakura abba jatau ranka dade kamar me gwamnatin jihar borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gwargwado gwamnatin jihar borno ta yi motoci ne an basu logistic ne um, ana basu baya ga haka kuma duk wani lokaci lokacin da ba lokacin da sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar borno za ta yayi ko za ta ya ba su da gwamnatin jihar borno ta ce a babu ba ma wai eh, taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba mm. kaga wannan vigilante da hunters da civilian jtfs da su mai maharba da su mai na su wannan kaga dukkan su kaga kowanne an kara adadin shi ba iya yadda suke daɗin ba ne kai da maharba ba sa ciki ma da bijidante ba sa ciki ma sibidan jete ne kawai suke ciki to sibidan jete da karan kansu su ma abinda ake ba su a karshen wata gwamnatin jihar borno ta kara musu ah, ba wai wai ta kara musu kawai hakan nan ba kuma ta aka kuma aka kara su adadin su don abinda da ya kamata a yi don a samu lafiya gwamnatin professor babagana umar azulum wallahi ya yi kuma wannan ba wai yana magana matsayin dan commissioner ba hmm. ko da wanda baya cikin jihar borno nan ya san da wannan abun so saboda haka abu ne dai wanda kowa dai yana bada iya nashi gwargwadon taimako amma kai kana ciki kullum kullum irin particular da motocin da za su yi amfani da shi masu budadden bayadin nan baya ma karewa yadda ake kawo su duk kuma kawo su da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kwa ministry ko kwa wasu departments ba ne duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su su shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara a kan wayannan mutanen to saboda haka dai gwamnatin jihar borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi eh, domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar borno wallahi ta yi malar dan borno akwai batun da ake cewa kamar su ko kuma ku al'umman jihar borno ku ne ba so wannan abu ya kawo karshe ah, ganin cewa kamar da masu magana ke cewa da ɗan gari akan ci gari mene ne kake gani ku yasa al'umman jihar Borno ba so wani abu ya ka karshe a haka a gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno saboda wani abun da ake amfana da sauransu kukan bada gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu kukan eh, yayin ku sukan samu aiki da sauransu a waɗannan a samu albashi mai kauri da sauransu eh duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnati ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in ka ce wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya kowa zai yarda a cikin mutanen jihar Borno gaskiya ba wanda yake goyon bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan matsala fa in bata shafe ka ba ta shafe ni in bata shafe ni ba ta shafe dan uwanka ta shafe dan uwana ta shafi waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu ai wa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wa'anda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya gaya mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge-zarge ne na mara tushe uh, honorable commissioner uh, babakur abduljato mm. ba gani kamar shi kansa mai girma gwamnan jihar borno mm. yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake ja in ja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wurin amma nuna cewa sai ya je wannan duk ya nuna cewa shi ya faɗa abu ne wanda ya faɗa kuma ba wai jita-jita ba ne shi ya rantse cewa zai yi wa jihar borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma ya ce zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abin ba wai yana yi wannan abin ne wai da gangan ko da wani abu haka na ko ko ganganci ba ne ah, akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shugaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice ka yi shi sadaukarwa da za ka yi shi kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din idan ba a dauki koran mataki ba wannan abin zai zauna da mu allah kadai ya san ranar da wannan abin zai zai wuce amma a dalilin da allah ya bashi kwazo kwarjini da kuma eh, eh, rashin tsoro you know ah, saboda haka dole ne to inda yake zuwa daga ai akwai mutane borno a wurin to ai shi gwamnan jihar borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin maiduguri ne kawai ba to ya za a yi zauna a cikin maiduguri ah, akwai mutanensa wanda suke ah, ah, wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya je ba su wannan abin da suke suka bukata because shi yana yi wani abin fisa bilillahi ne hakkin allah ne yake gudu to kana gani ya dace yadda ya yakan ɗaurawa su jami'an tsaro laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba zan tambaye ka abu daya hmm. in kai ne kake ciki takalmin saya za ka eh, ni ma yana tambayan ka yanayin da duk inda ya saya yana wannan abun za gani akwai abu wanda ya faru to ba ku kallon hatsari da yake sa kansa ciki ganin cewa inda ma yakan shiga din wuri ne da har ma an taba attempting kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauransu amin eh, eh, ba ga amin garin baga da sauransu inda ana tunanin cewa har yanzu akwai waɗannan mahara nawa ne cikin dubu malamin ɗanbaro ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga musamman ma yadda yake ta sa insa da waɗannan jami'an soja ya kuke kallon abin ne a gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji daɗi domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa amma inda maganan take ba wa'annan ƙananan sojojin bane wanda suka bar gidajensu suka bar iyalansu suke daji ba su ya kamata yi wa ihu ba mu abin da kullum muke so gwamna ya yi mana shine ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake ai wa'annan sojojin ba su ya kamata ya ihu ba ya kamata ya samu information din ta wajen wa'annan sojojin shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan wa'annan mutanen a'a me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan kaga idan ya samu wannan information din sai ya je tunkari shi shugaban kasa me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza kaza kaza kaza suka gaya mu kaga wannan zamu zamu abin nan amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba kuma ihunsa a gurin ba gyara bane na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari domin a tarihin sojoji kasan suna kashe iyayen gidansu so kar ya ga shi civilian mastan su ne za su iya yin komi a kansa so saboda haka wannan abin da yake din wanda gwamna yake gaskiya shi ma ba daidai ne. gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa duk da mun san a ah, yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba shugaban kasan me yake yi da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da idris debi ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda casa'in da aka shewa chat a ah, ashe sojan najeriya ba shi da mutuncin da buhari zai iya zuwa akan ransa to ranka dai bari dawo gare ga honorable commissioner ah, shi kabar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya taba cewa shi bai damu ya ko a sake bashi dama ya tsaya a zamanto gwamna karo na biyu ba saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba ya kuce kallon wannan furci nashi ne ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa ba ne wannan kalaminsa ya nuna cewa shi shi ya zo ne ya gyara jihar borno idan muddin jihar borno ba za ta gyaru ba saboda halayen yadda yadda ya ɗauka yana tafiya din ita to shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so To a gaishe ku malamai muna fatar an amfana daga wannan fira da muka ji a yanzu akwai ƙarin fira da za mu ci gaba da kamuku a mako na gaba. inda a shirinmu mai zuwa za mu gwada cigaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun cigaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar borno din sannan ya halin tsaro yake yanzu a maiduguri al misali da tafiye-tafiye shekaru goma sha ɗaya bayan da aka fara tunkarar yakin na boko haram ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su yan boko haram din makamansu sun fi na sojoji ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su sai a dakace shiri mai zuwa yanzu dai a madadin shi haruna dauda biyu da bakin nasa da kuma garas alheri abdu da ta hada mana shirin ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc mun baku lafiya to a gaida aliyu mustapha kafin mu yi sallama ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice. To Murtala a takaice bayan shekaru hudu da ɗan takarar shugaban ƙasa a wancan lokaci Donald Trump ya fuskanci tambayoyi akan biyan haraji yayin wata muhawara da aka yayata a talabijin ƙasa baki ɗaya. Wannan batu ya sake tasowa a zaben shekarar 2020 a daidai lokacin da Trump da abokin karawansa Biden ke shirin yin wata muhawara da yammacin yau Talata. jaridar new york times ta buga dalla-dalla a shafinta na yanar gizo cikakken bayani akan biyan harajin trump na shekaru 20 da shugaban kasar ya gaza bayyanawa tun farko da ya kaddamar da gangamin yakin man zaɓe a shekarar 2015 da aka yi masa tambaya akan wannan batu trump ya kira labarin cewa kanzon kurege ne Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce za ta samar da na'urorin gwajin coronavirus cikin gaggawa miliyan 120 ga kasashe masu matsakaici da karancin tattalin arziki yayin da mace-macen coronavirus ya kai miliyan guda a duniya. Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa wani taron manema labarai a Geneva a jiya Litinin cewa farashin gwajin zai kasa da dala biyar A jiya Litinin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan suka kama shugaban 'yan adawa a majalisar dokoki Shehbaz Sharif bayan wata babbar kotun ƙasar ta kamuncewa da buƙatar belinsa kan laifin halatta kudaden haram. An kai Sharif shugaban kungiyar Pakistan Muslim League Nawaz ko PLMN a gidan yari ne daga haraban kotu a garin Lahore da ke gabashin ƙasar. Ana kuma tuhumar matarsa da 'ya'yansa maza da mata a wannan batun. jim kaɗan kafin a kama shi sharif ya musanta aikata ba daidai ba a matsayinsa na shugaban lardin punjab mafi yawan al'umma a ƙasar pakistan an hanɓarar da gwamnatin yayansa prime minister nawaz sharif ne a shekarar 2017 bayan kotu ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru bakwai sakamakon mallakar kadarori da suka haura samun kudinsa da aka sani to da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ma'asalam.